Mahmuda Shehu English Academy na sanar da ɗaliban da suka yi rajista domin fara karatu a sashen Mahmud Shehu English Community cewa za a yi taron fara karatu da su ta online ranar 1 ga watan Takwas. Kuɗin rajistar shiga wannan program ɗin koyon Turanci Naira dubu uku, sai kuma Naira ɗari biyar duk wata. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta lambar sifili takwas sifili takwas biyu biyu huɗu sifili sifili uku sifili ga wanda ke wajen Najeriya ta lambar alamar tarawa biyu uku huɗu takwas sifili takwas biyu biyu huɗu sifili sifili uku sifili sai mun ji daga gare ku.